بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wa bariki ala muhammadu wa ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahima innaka hamidu majid bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana gode ma Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan walaha ta lahadi wacce take ta biyar ga watan tara aka yake ko shekara ta dubu biyu da goma miladiya wacce ta daidai da ashirin da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da da hudu talatin ɗaya wacce yake a wannan lahadi muke fatan rufe wannan tafsiri mai tarin albarka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka Allah ta'ala ya albarkace mu da duk abin da zamu ji a karatunmu na jiya mun yi karatu ne a cikin suratu al imran a inda muka karanta faɗin Allah ta'ala qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' har zuwa ƙarshen aya ɗin kuma a jiya muka yi bayanin cewar a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi cikin suratun nisa tunda da dama tafsirin namu maudu'i ne ana tsintar waɗansu ana samun waɗansu ayoyi ne a cikin sura ɗaya ko biyu haka a karanta sai a wuce muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da duk abin da muka ji yau za mu tayi suratun nisa a suratun nisa za mu karanta aya ta talatin da shida ne ayatul huquqil ashara ayar da ta haɗa haƙoƙi guda goma ita za mu tashi kafin haka ita suratun nisa wacce za mu karatu wata aya daga cikin ayoyinta sura ce wacce take ita ce ta hudu a jerin gwanin surorin alkur'ani mai girma in ka faro daga fatiha ɗaya bakara biyu al'imran uku suratun nisa sai ta zama ita ce sura ta hudu suratun nisa sura ce wacce aka saukar da ita a madina ma'ana sura ce madaniya kenan domin ibn hasar rahimahullah yake cewa fa arba min tuwali sab'i awwaluha idan surori hudu in kika fara daga farkon surori dogaye kika ce suratul baqara suratu ali imran suratu an suratul ma'ida duk waɗannan surorin madaniya ne kuma kanga suratul nisa tana cikin su mun fahimci wannan da ke ko tsoratin nisa tana cikinsu wannan kenan kuma mun sha maimaita ko a karatun jiya mun ambaci cewar akan samu wata aya ɗaya ko biyu ta zamana akan ita sinayi a kanta a kan haka malamai sun yi saɓani kan faɗin Allah ta'ala inna Allah ya amurukum an tu'addil amanati ila ahliha shin makiya ce ko madaniya kun ga dai ko da ya tabbata dai madaniya ce ko makiya ce ba zai zama wani abu ga sura ba tunda sura ce mai aya ɗari da da saba'in biyar. ko da saba'in da shida ko da saba'in da bakwai mun gano wannan da ke ku suratun nisa ta yi batukan abubuwa masu tarin yawa musamman abin da ya shafi zamantakewa da agazawa masu rauni suratun nisa ta yi wannan bayanin sosai da sosai suratun nisa ta fito da haƙƙin mata fili kamar rana garjin azhar mun gane wannan da ke wanda yake babu wani tsari a duniya wanda yake ya yi kusa da na musulunci balle daidai da shi ko a ce ya fi shi a kan baima mata haƙƙinsu za ki kallaci wannan ne lura da yadda aka ware suratun nisa da guda da sunan suratun nisa a inda babu suratun rijal an gane wannan da ke ko bayan aka ce suratun nisa aka ware kuma a cikin mata aka ce suratu maryam wanda yake su maza annabawa aka ware a ciki aka ce suratu ibrahim suratu hud suratu nuh suratu yusuf suratu yunus kun gano wannan da kyau ko saboda kaga ita kuma na maryamu ba annabiya bace haka Allah ta'ala ya faɗa da yake bayani kan matsayin kowa yake bayani kan matsayinsa shi Allah madaukakin sarki yake bayani kan matsayin ita na maryamu da matsayin ɗanta annabi isa alaihi salatu wassalam da yahuda suka ce Allah ta'ala ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa sai Allah ta'ala ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid ,wa ga matsayin Allah kenan wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim sai Allah ta'ala ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul matsayin wa kenan wa ummuhu siddiqatun kana yala kana kulani ta matsayin wa kenan mahaifiyar shi kenan na Maryam kaga aya ta bada haƙƙin kowa a ciki haƙƙin Allah da haƙƙin Annabi Isa alaihi salatu wassalam da haƙƙin mahaifiyarsa wa ummuhu siddiqa siddiqa ce Allah ta'ala ke cewa mun yuti Allah wa rasulahu wa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyyina was siddiqina kun ga matsayi na siddiqanci shine matsayin da ke bin matsayi na annabta na na Maryamu kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda suratul nisa ta yi bayani sosai da sosai a nan tashin farko za ki fahimci cewar a jahiliyancin jahiliya suna da ka'ida wacce ike dukkan wani wanda baya zuwa yaƙi ba a fafatawa da shi ba a bashi gado ba za a bashi gado ba saboda mata ya zama na haramun ne masu ba su gado ƙananan yara ko da maza ne ba a ba su gado ko da mahaifinta ya rasu ko wani dan uwan ta ya rasu sai dai kawai te kuka tunda jahiliya ce dan haka wani yake yake magana yake cewa idza mitu fa bikini bi ana ahaluhu wa shiqqi alayya thawba ya umma ma'badi yace idan ya mutu ta kece mai da kuka ta zo kan gawar shi ta keke ta tufafinta wai dan a san shi dan dangi ne ga wannan jahiliyanci kenan Allah ya raba mu da shi Allah ta'ala ya soke wannan tsari da suke a kai ya ce lirrijali nasibun مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا wannan rabo ne fayyatacce da Allah ta'ala ya bai ma kowa da kowa sabili da haka babu maganar cewa wai mata ba a ba gado ko ƙananan yara ba a ba su gado lirrijali nasibun yana tabbata ga dukkan maza wani kaso min matarakal walidani wal aqrabun daga dukkan abin da mahaifa suka mutu suka bari hakan nan dangi na kusa suka mutu suka bari lallai maza suna da rabo abin da za a basu walin nisa'i nasibun hakan nan ma mata suna da nasu kasan sai Allah ta'ala ya ce ana mata min ma qalla minhu aw kafa wanda yake bai faɗi haka ana maza ba ta yi rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun sai ce walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kafa nasiban mafruḍa wannan kaso ne kayyadajje da aka raba aka bai ma kowa da kowa sai Allah ta'ala ya kawo rabon gane yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhul unthayayn ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف هو يرثها إن لم يكن لها ولد آيوي أكو أبابا قادو idan kika haddace su sama da da kika haddace fatiya to lalle ilalla kin sami abin nan ka'idoji na rabon gado saboda ka wannan tsari musulunci ya riga ya soke shi tintini hakan nan a jahiliyancin jahiliya ya kasance idan mutum ya rasu ya bar iyalinsa to fa iyalin nan nasa dangin mijin su suke da dama su da abin da za su yi ko dai su gaje ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko dai su aure ta ko su aurar da ita su cinye sadakin ko kuma su bar ta haka kawai wato mutum ba zai san daɗi na musulunci ba sai in ana karanta mashi jahiliyar da ana karanta mai maguzanci kun gane wannan da kyau ko ana karanta mai abin umar dan khattab yana cewa mutum ba zai san daɗin musulunci ba in bai taɓa jahiliya ba muke duk wacce ta taɓa zama a wani rayuwa wanda yake ba tsabtataccen tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ranar da ta fahimci sunna ta fahimci daidai sai ki ga ba za a haɗa ki da ke da yake a ciki kika tsaro ba ko ba ka yake ba so da yawa za ki ga mutum ya musulunta cikin kankanin lokaci ya haddace qur'ani amma ga wata ita musulma ce babanta musulmi ne danginta duk musulmi kakanninta duk musulmai ne ba za ki iya kawo ba ta iya kawo maki izifi ɗaya da ka ba sai dai ta ce ita musulma ce ita ba biya ba ce shi ko addini ba haka ake yin shi ba addini na wanda i ne kun gano wannan da kyau ko faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisahi wa inna lahu katibun ka duk wanda i wanda i ne kawai ba wai na naki ke an haife ki cikin musulunci yau shekarar ki kakannin ki duk suna musulmai nan kin kai tun na tsira ba kun gane ke ko a'a sai kin yi musulunci ya zo ya rushe wannan Allah ta alaƙi cewa ya ayyuhal lazina amanu la yahillu lakum an tarifu nisa'a karhan ya ku duk waɗanda suka yi imani bai halatta ba la yahillu bai halatta ba kun ga babbar siga kenan yana cikin manya manyan siyaq na at-tahrim ma'ana haramun ne ku gaji mata wannan kun a cikin suratul nisa ubangiji Allah madaukin sarki yayi wannan bayanin cewar haramun ne an soke wannan jahiliyancin jahiliyar waɗanda suke yi din dora akan haka saboda tsabagen jahiliya fa idan uba ya rasu gadan ya'yan shi ba gadan matan shi suke yi kunga ga abin nan magozancin da ya ɗara ma wancan kenan gadin mama su kenan zance ko kuwa gadin iyayen suke kenan suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa illa ma qad salam bai halat wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa illa ma qad salam yin wannan jahiliyancin fa ma'ana ƴaƴa su auri matan iyayensu ga ansar ma'ana aus da khazraj kafin zuwan musulunci wannan kusan dole ne ma ga su shawa wannan a hala suke ganin shi kawai inda aka samu yarjejeniya tsakanin su so daga an samu waɗanda suka irin waɗannan al'amura ɗin kamar amur bin umayya ya yi wannan kamar safwan bin umayya bin khalaf shi ma ya yi wannan ya auri matar mahaifinsa fatihatu bintul aswad kun gano wannan hakan nan kuma hisun bin abi qais shi ma ya yi irin wannan ya auri matar mahaifinsa mai suna kubaishatu bintu ma'an wani ya nuna muku da abubuwan da sananne ne ma a jahiliyar larabawa din dubun dubatan mutane suna yi al'aswad bin khalaf shi ma ya yi irin wannan tabar gazar haka na manzur bin zabban mutum nauke nan na biyar manzur bin zabban shi ma ya yi irin wannan ya auri matar mahaifinsa mulaikatu binta kharija har ma shi manzur din yake cewa alala abalil yawma ma fa'ala dahar idza manata minni mulaikata wal khamar yace ala ku fa saurara la abalil yawma a yau kan bani da uba ya zama shege kenan ko ma fa'ala dahar tsawon lokaci tsawon shekara tsawon rayuwarsa a wannan lokaci idza mana'ata minni mulaikata wal khamar wai aka hana mashi auren mulaika matar mahaifinsa aka hana mashi shan giya to shi kan ya mutu ya lalace mafi wannan da kyau wannan kenan shi ya sa ahmad bin badawi a shankiti a cikin littafinsa amudin nasab yake cewa manzurun nakihu makatan wa halaf hamsina malahu a in waƙaf yake cewa manzur an nakihu maktan manzur wanda ilon tsuwa ya yi aure aure wanda yake haramtaccen aure aure mai halakawa shine mutum ya auri matar mahaifinsa kenan wahalaf sai da irin tsuwa hamsin cewar shi bai sa an hana wannan ba kafin umar dan khattab ya kyale shi kafa kyale shi ba sai da irin tsuwa hamsin billahi la ilaha illa huwa shi bai san an saukar da ayar an haramta ba mun gane wannan da ke ko so da za ku ga wannan ba karamin maguzanci bane ba mutum ya gode ma musulunci ni musulunci ba karamin ni'ima bane wallahi hakan nan shi Ahmadul Badawi a Shankitu sai ya jero maganganun asalin jahiliyar da ake a Larabawa din yake cewa alqawlu fi makhtalafu wa iktaraqu wa lam yaqud ilayhi illa an-nazaqu wa anna man alqa zawja abihi wa nahahu ba'da sawa sawban yurihi aw la biha min nafsiha in sha'a nakaha aw ankaha a sa'a. بالعضل كي يرثها أو تفتدي ومهرها في النكحتين للردي kunga al'urjuza ce yake cewa alƙaulu ga kuma bayani filla-filla fi maktalafu cikin abin da suke saɓani a kan su karan kansu jahiliyar larabawa waktaraku suka ƙirƙirar ma kansu shi walam ya ƙuf ilahi illan na zaku babu wanda ya tsira akan wannan sai dai wanda Allah ta'ala ya kiyaye wa anna man alqa zawja abihi wa nahahu ba'da sawa sauban yurihi duk wanda ya ɗauki tufafinsa bayan rasuwar mahaifinsa ya jefa ma matar mahaifinsa ya yi kamu kenan imana eh ko wani matar danginsa na kusa ya jefa tufafinsa shi kenan shi ne mafi cancanta da ita a cikin dangin shi maza duka shi ne aula biha shi ya fi cancantar kowa da ita min nafsiha da makaran kanta in sha in ya ga rama na kaha ya aure ta au an kaha ko ya aurar da ita au asa'a ko ya munana mata ta wace hanya bil auduli ya ki barin kowa ya aure ta saboda mai kai ya rufe ha domin ya gaje ta kawai Allah ta'ala ya sauwaki au taftadi ko tafanshi kansa da ta kanta da makudan kuɗi wa maharuha ga abin nan sadakin fin nakahtaini a auren guda biyu da shi yayi ko ya aurar lirradi ya zama kawai da cini din nashi ne ba wani abu ne wannan fa shine jahiliyar larabawa din da Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma naka uku min nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن bihinna جناح عليكم alaikum أبنائكم الذين من أصلابكم min تجمعوا wa an إلا ما قد illa إن الله salaf inna رحيما kana ghafurur rahima wal musanatu minan nisa'i illa duk waɗannan haramun ne Allah ta'ala ya sauwaje to kun ga waɗannan bayanan suna cikin wata sura cikin suratul nisa ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko saboda ga zaki ga suratul nisa ta tara al'amurra da suka shafi mata sosai da sosai a kasa Allah ta'ala ya nuna mana lokaci mai tarin albarka da za a ware surar a yi tafsirinta abu na uku abu na hudu shine rabuwar aure wanda yake sanadiyya shi ta ɓangaren miji rabuwar auren ta bangaren miji shi musulunci da yake addini ne mai cike da adalci rabuwar aure yana ta ɓangarori guda nawa biyu ko dai ya zama miji ne ya ce baya so kuma ya fasa ko kuma matar ta zama ita ce ta ce ba ta so lafiya wallahi ba komai akwai tufatarwa akwai cewa akwai komai kawai ba ta son shi ne haka kawai ba ta son shi haka kawai ba ta son shi mun gane wannan ko kuma ya zama mijin ne ya ce baya so to ya za a miji ya ce baya so sannan kuma bayan ya saka kuma ya ce a dawo mai da wani abu akwai zalunci ko babu eh akwai zalunci sai Allah ta'ala ya ce wa in arat wa in arattum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa a akhadna minkum mithaqan ghalifa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin idan kuka yi niyyar canza wata matar da wata alhali waccan matar da kuka rabu da ita wa ataytum ihdahunna qintaran kun bai ma dayan su qintar kudan kudi kudi mai tarin yawa na yankan shakku irin sadakin nan miliyan 150 haka irin sadakin nan miliyan dubu da jirgin sama an gane wannan da ke ko ka ba ta makudan kuɗi sai daga baya kuma ka ce a'a ka fasa auren ko rabu to akan me za ta baka wani abu wa kad afda ba'dukum ila ba'dhin hakika sashin ku ya lullube da sashi sashin ku ya ga sashi sannan ka ce ta baka wani abu ba abin da za ta baka da zarar an saki asabari da zarar an saki labule shikenan kawai ta ci sadaki wallahi tallahi wani abu bai kasance ba ba abin da ya sha kanmu kun gane ta ci sadaki wannan shine musulunci wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliba musulunci ya nuna munin abin ya tsaya ka karba kawai dan tana mace kawai shikenan sai ka aure ta kawai ka sake ta ka sake aure wata muka ce ta baka wani abu ai ba zai yi ba sai Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratan ansakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف الله يقيم حدود الله بهالة با سيدا كو إذا ما تتشي تتشي أتفو باتا لا فيها والله لا فيها قالوا ya faru lafiya ba abin da ya faru kawai ba ta son ka ne to anan kan falajuna alaihima fi maftadat bi babu laifi akan duk abin da ta fanshi kanta da shi babu laifi to yanzu ita da ita ce rabin ransa shi yanzu in babu ita shi bai sanya zai yi ba ya za ya za yanzu aure yake so yanzu yana so ta bashi dubu dari biyar kuɗin da zai samu aure dubu dari shida miliyan biyu da rabi a gunga ya yawa kuma wannan da ke ko gunga dai wannan musulunci babu yadda za a idan mutum ya ga mace kawai ya ce wai ai kawai ya rabu da ita shikenan ta dawo mai da duk abin da ta shi wannan bai halatta ba suratun nisa sura ce mai ayoyi 175 a ƙididdigar mutanen madina na farko a ƙididdigar mutanen madina na farko jiya na ba da aiki na lissafa ayoyin alkur'ani wace ce ta yi eh? a ƙididdigar ayoyin alkur'ani mai girma suratun nisa'i tana da sura tana da aya 176 a ƙididdigar mutanen kufa aya 177 a ƙididdigar mutanen sham an samu sabani nau kenan uku kenan yi zaki ke ganin a raddul azhan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara sai ce wa ha kaza au kaza au kaza a ba shakku bane bayani ne na kididdiga ayoyin alkur'ani mai girma mutanen kaza mutanen kaza sun karanta da kaza lura da aya kaza aya kaza ba su lissafa ta auren aya ba kun gano wannan da ke ku kun ga yanzu za ku ce akwai abin da aka yi ittifaki a kai shine suratul nisa tana da aya nawa 175 wani an yi ittifaki a kai amma 76 da saba'in da bakwai wani fa an yi ne kun gano wannan da kyau ko shi sa abdul yake cewa likufin sabila wa shami yu'ad likufin kufa ma'ana malaman ƙididdiga ayoyin alkur'ani na mutanen kufa wanda yake an muka ce kufa kuma akwai ta da malaman ƙur'ani guda hudu akwai asim akwai hamza akwai alilu kisa'i akwai khalaful ashir kun gano wannan da ke ko isa ce likufin as-sabila lafazin as-safil wa shami da asham abdullahi bin amir kenan a malaman qira'a yu'ad suna lissafa ta a matsayin aya kun ga aya ɗaya ce sai suka raba ta me ta zama biyu fadin Allah ta'ala alamtar ila alladhina utu nasiba min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadullu as-sabil aya wallahu a'lamu bi adaikum sabuwar aya kullum da wannan wanda yake inda zaki dauki mushaf ruwayar warshu zaki ga ya haɗe su ne a matsayin aya tunda shi baya cikin mutanen kufa baya cikin mutanen sha mun gano wannan da ila allazina utu nasiba min alkitabi yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadullu sabil wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira sai ce wa za aliman akhiran bihin farad lafazin aliman na ƙarshen suratun nisa abdullahi ibn amir ma'ana malaman ƙididdigar ayoyi na sham ba abdullahi ibn amir ba shi ma sun lissafa shi a matsayin aya wanne ne lafazin aliman na ƙarshe hmm? aliman eh Allah ta yana cewa amma ladina stankabu wastakbaru fa yu'adhibuhum azaban alima aya kenan wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira sabuwar aya a kididdigar mutanen sham kun gane wannan da kyau ko to kun ga wannan yasa aka samu sabanin lissafin ayoyi akan abin nan ba wani ne ya kara wata ayar ko abin nan baka mai da muka yi bayani jiya saboda haka akwai alaka mai karfin gaske tsakanin malamin qira'a da malaman adul ayi duk da cewa kowanne akwai abin da ya kware amma lallai malaman qira'a su ma kwararru ne akan adul ai sai yake ganin mushaf da ya fito na malaman kufa kamar habs kamar shu'uba kamar hamza kamar ya zaki ga yana bin kididdigar mutanen kuba lokaci zuwa lokaci haka kuma wanda ya fito daga kamar ruwayar wasu da qalun da yake ta nafi'ul madani ce zaki ga ya fi kuma ya kididdigar mutanen madina na adul kenan ko Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci mu Allah ta'ala ya mana jagora akan karatu wannan sura da dukkanin al'amuranmu da muka tasa a gaba a yanzu za mu saurari nassi na wannan aya ɗin mana ayatu al al ashara الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت Allah ta'ala yake cewa wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an a cikin wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗi haƙoƙi haƙoƙi guda goma a cikin wannan aya haƙƙi ɗaya bayan ɗaya ya maimaita a cikin wannan haƙoƙi guda goma kun gane wannan da kyau to tun da haƙƙin guda goma ne yanzu idan mutum ya mai da shi haƙƙi ɗaya fa ya yi zalunci ko bai zalunci ba E ya yi zalunci sabili da haka mana rukun Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala yake cewa wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a haƙe nau kenan kun yi shiru wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم goma haƙoƙi goma ne cicif a cikin wannan a cikin wannan ayar muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon sauke su muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora wurin sauke waɗannan haƙoƙi guda goma haƙƙin farko a cikin waɗannan haƙoƙi guda goma shine haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da Allah ta'ala ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa abudullaha ku bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai wa la tushriku bihi shay'a kada ku hada bauta Allah ta'ala da ta kowa da komai shai'an na kira ce ta zo fi siyakin nahayi shine la wala tushriku bihi shay'a kada ku hada bautar Allah ta'ala da ta kowa da ta komai wannan shine haƙƙi na Allah madaukakin sarki a cikin haƙoƙi guda goma sai aka fara da haƙin Allah madaukakin sarki wanda yake shine tabbatar da bauta gare shi shi shi kadai wahdahu la sharika lahu wanda yake sirki akan wannan to ba a bai ma Allah ta'ala haƙinsa ba to kuma idan mutum bai bai ma Allah ta'ala haƙƙinsa ba na tauhidi to lalle ilalla ya sani ranar alƙiyama ba shi da rabo amma idan bai rasu ba wannan bayanin ya zo mishi yana da dama in yi musulunta ya kyautata zuciyar shi ranar alƙiyama komai ya zama daidai wa daidai domin Allah ta'ala yana cewa kullum na kafaru in hu yi gufar lahun da salafa wa ya ya'udu faqad madat sunnatul awwalina qul lil kafaru ka faɗa ga dukkan waɗanda suka kafarta kace da su in yantahu in suka hanu suka bar kafirci yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu duk abin da ya huce idan suka bar kafirci wa in ya'udu idan suka ci gaba faqad madat sunnatul awwalin haƙiƙa tsarin Allah ta'ala karantawa Allah ta'ala ta shuɗe akan mutanen farko sun karanta mai Allah ta'ala yi da mutanen annabi Nuh alaihi salatu wassalam sun karanta mai Allah ta'ala yi da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih da mutanen annabi Lut da mutanen annabi Shu'aib da qaumu Tubba da ashabun Rassi da dubin dubatan ire-irensu wa qurunan bayna zalika kasira sabili da haka haƙƙi na Allah ta'ala shine tabbatar mai da bauta wahdahu la sharika lahu wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a irin wannan magana na a tabbatar ma da Allah ta'ala bauta shi shi kadai ya maimaita cikin alqur'ani wurare daban-daban Allah ta'ala yana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan wa qada Allah ta ta'budu illa iyyahu ubangijinka yayi umarni da kada a bauta ma kowa sai shi shi shi kadai haka Allah ta'ala ya umarni duk wanda ya saba ma wannan umarnin ya hada bautar Allah da ta wani to ya sani ranar alkiyama ya shiga uku Allah shi raba mu da wannan wannan magana na abauta ma Allah ta'ala shi shi kadai magana ce da annasikh da almansukh baya shiga cikinta domin dukkanin annabawa haka magana su take zala ta ala ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut kowace al'umma da Allah ta'ala ya turo mata manzo haka manzon yake cewa ibudullaha ku ta Allah ta'ala da bauta wajtanibu taghut ku nisanci dukkan abin da yake dahutu sabili da haka ba a yin musulunci a hada shi da gargajiya ba a musulunci a hada shi da canfi ta fita tana tafiya sai ta haɗu da makaho shi kenan sai ta dawo babu sa'a kun gano wannan da ke kuwa na sulaimana ce samin minna manta tsayyara auta tsayyara lahu auta aw takahana aw tukuhina lahu aw a min safarin ta tsayyara. laisa na baya cikin mu manta tsayyara duk wanda ya yi canfi auta tsayyara lahu ko aka canfa shi kin je zaki sai kaya a wurinta sai ta ce yawwa ta samu sa'a dama in dai mace ta fara saya a wurinta yau akwai sa sai ki tsallake kawai me zaki zai kin an yi saya a wurinta ai kin taimaka mata kan canfi kenan kun gane wannan ko cinikin fari ne duk wannan canfi ne haramun ne irin waɗannan al'amurra ɗin. ko da zara an ji mujiya tana yawo wai mutuwa ta gargado gidan isa Allah ta'ala ce wa ma akfaruhum billah illa hum mushrikun mafi yawansu su ba sa cikakken imani da Allah sai sun zama suna haɗawa da shirka sai sun gaurawa da shirka to kuma duk wanda ya isa ranar alkiyama a aljihun shi ko a jakarta akwai shirka to ta sani babu ita babu rahama Allah domin annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je ma Allah ta'ala da tsabtatacciyar zuciya wankakkiyar zuciya kin kusan zuciyar da take da shirka zuciyar da take da bid'a zuciyar da take da maguzanci da camfi da bokanci duk waɗannan zuciya zuciya ne da suke da datti da guba da cututtuka iri-iri fi qulubihim maradun fa fazadahumullahu maraba falamma zahu azagha Allahu qulubahum saboda haka waɗannan al'amura ba su da kyau haramtattun al'amura ne suna sanya ma zuciya ta zama tana da datti makararren datti Allah mun gane wannan da kyau ko saboda da gane kada mutum ya kuskure ya bari zuciyar shi akwai datti wallahi bokaye da masu bokanci suna da wakilai a cikinku, ina nufi a cikin mata shi nake nufi suna da wakilai za ki ji ta raɗau raɗau tana cewa ai an yi bakon wani malami ai wani ya sauka ai addu'a shi kamar yankan wuka bayan duk ta ji matsalolinki kafin ta kai ki wurin sai ta je ta faɗa mashi cewar ga wata ga wata tana nan za ta zo ga bukatun ta sai ta zo da ita bayan ta riga duk ta kai mishi duk jawabin da kike mata sai ya koro miki sai ki ci a'a lalle wannan malamin wallahi kafin ka je duk ya faɗa maka abubuwan da da yake zuciyarka wallahi duk ƙarya ne su ba hirta matsafa Allah ta'ala ke cewa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati man khalaq wa laqad alimu wallahi haqiqa sun sani laman ishtarahu duk wanda ya bi wannan duk wanda ya zabi wannan ma lahu fil akhirati man khalaq a ran lahira ba shi da kowane irin rabo ko mai kankanta shi ma lahu fil akhirati min khalaq khalaq na kira ce ta zo a siyaqun nafayu aka kara mata min Taukidi tawkid kenan mala sarihan fi ta'kid ba shi da kowanne irin rabo na alkhairi na tashi alkiyama to amma za ki ga wannan bokanci abin nan bokanci ya dabaibaye mata ki rasa da wani irin yare za ka musu magana duk kayan ɗakinta duk abin da aka duk cefanen da ake bata take ragewa duk da wurin boka take ke su ita tana yi ita da take gidan aure kullum sai ta taimaka mata da wannan kun gane wannan da ke ko waɗannan al'amuran haramtattun al'amura ne saboda ka in mutum ya kuskure ya waɗannan al'amuran to ya sani ranar tashin alkiyama wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa to ya jama kan shi jau domin Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ta'ala bai taba yafewa idan aka yi shirka da shi ma'ana aka isa ranar alkiyama da shirka amma idan a nan duniya ne mutum ya tuba shi kenan sai zamana babu wani abu wannan ya huce to amma mace bata tuba ba kuma mun sha maimaita wa sharuɗan tuba wa shuruɗu taubati annadamu alama fata wani ya Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alai min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabisan biha Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala yake cewa ya bani Isra'ila abdullah ya bani Isra'ila abdullah rabbi wa rabbikum rabbi wa rabbakum in ji annabi Isa alaihi salatu salam Allah ta'ala yana hikaito mana magana shi yana musu jawabi don sun ce shi dan Allah ne yace ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu an-nar makomashi ita ce wuta to ka bashi da kyau malam shirkan nan mutum yi hatara saboda tsabagen shirka mutum i tafiya ta kanas ta tafiya ya je wata ƙasa ko wani gari wai wurin kabari yana roƙon kabari wanda ke shi da ke cikin kabarin da zai iya yi wa kanshi wani abu da ya hana ma kanshi mutuwa haka ne ko ba ka bane wata alal hayyil ladzi la yamut ka dogara ga alhayyu allazi la yamut mutum ya tafi kabari ya je na roƙon kabari fa ya shadidul hawli wal in'ami ilayka nashku mihnatal islam wannan hali da mutane suke shiga malam kai je dinga bautar kabari ko ta tafi aiki haji a ce mata akwai dawa ko akwai alkama da ake ba tantabarin na fatima la ilaha illallah muhammadu rasulullah wayan baka sai ka watsa musu ba la ilaha illallah duk bayanan da aka mata na aiki haji duk ta watsar da su sai wannan take magana a ciki tantabarin da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lam Allah man yakhafu bil ghaib faman itara ba'da zalika falahu azabun alim ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum Allah ta'ala ya sauke kisa yake cewa hadha wa sani na ayat tauhidi ifradu rabbil arshi annadidi to shikenan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara daga yan uwa dole ne mutum ya san haƙƙin Allah wallahi kar ki hada haƙƙin Allah da haƙƙin wani kar ki dauki haƙƙin Allah na abauta mai shi shi ki je ki bai ma wani kun gane wannan da kyau sujjada aikin Allah ce kadai ake wa ki je ki ma wani sujjada wai da nufin kina girmama shi ko mahaifi ne karewa kenan kun gane wannan da kyau ko domin haƙƙin mahaifa daban haƙƙin Allah ta'ala daban haƙƙin malamai daban haƙƙin mahaifa daban ba a ɗauka haƙƙin mahaifa a ba malamai ba a ɗauka haƙƙin malamai a ba mahaifa ba ɗauka haƙƙin Allah a ba malamai haƙƙin manzan Allah daban haƙƙin kowa daban aya ce da ta magana haƙƙoƙi guda goma kowa da haƙƙinsa karki cakuɗa idan aka ce haƙƙin Allah ke ma kisa akwai haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta'atu fi ma amar yi mishi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni in dai kina son shi ki mai biyayya kun gane wannan da ke ko ta'atuhu fi ma amar tasdiquhu fi ma akhbar gazgata yi cikin duk abin da ya bada labari kwakwaloki ta dauka kwakwaloki bata dauka ba me ya faru duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ki gazgata ki gazgata yi kice sami'na wa ata'ana manzon Allah sallallahu ne ya faɗa wajtinabu ma anhu nahawa zajar da kuma a nisanci duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk abin da ya hana ya tsawatar a nisance shi wa Allah yi Allah illa bi shara kada a bauta ma Allah sai da abin da manzan Allah sallallahu wasallam ya shar'anta ko wa Allah yi Allah ya zama na ibul fa'il kenan mabni lil fi'lin malam ismi fa'iluhu kada a bauta ma Allah sai da abin da manzan Allah sallallahu wasallam ya zo da shi in biki haka ba to biki bai manzan Allah haƙƙinsa ba in kika ibadar da bata zo ta hannun manzan Allah sallallahu wasallam ba biki baiwa manzan Allah haƙƙin shi ba ke bai ce nan da kyau mutum bai bai manzan Allah haƙƙinsa ba dan kin yi ibadar da bata biyo ta hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma haƙƙinsa ne shine tsani tsakanin bayi da mahalicinsu sai ya biyo ta hannunsa in bai biyo ta hannunsa ba to wannan kin yi karankan ba Allah ta'ala kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli Allah ta'ala ya sauke sannan haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke tabbatar da cewa risalatu amma manzancin shi gamamman manzanci ne babu wani wanda yake jin shi zai fita kamar yadda shari'ar annabi khadir daban da kuma shari'ar annabi musa daban kun gane wannan da kyau ko kowanne yana kan shari'arsa mai zaman kansa domin babu wani wanda aka turo shi a matsayin shi na manzo baki ɗayan halitta a zamaninsa kun gane wannan annabi khadir daban yake annabi musa alaihi salatu wasalam daban yake kamar yadda kika sa annabi ibrahim zamanin shi daban yake annabi lut ka an samu annabawa daban-daban a lokaci guda kun gano wannan da kyau to amma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kadai ne manzo Allah ta'ala ya turo shi ga mutane kafdan su larabawa da wanda ba larabawa ba domin kullun tunanin waɗanda ba musulmi ba shine su nuna muku cewar ba wai addinin nan na larabawa ne ba naku ba ne kun gane wannan farfaganda kenan da suke yi in kuma a nan najeriya ne a nuna addinin nan na hausawa ne ba na sauran kabilu ba ne su kuma hausa suke gaskata haka sai ka sun ce ai wani kabila ne yana gana akwai shakukan kan bihi sallah ko akwai shakku kan da zarar wani kisan titirin jahili ne shi kuma jahilci mugun cuta ne ibnu qayyim yake cewa wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu zalika rabbani a cikin nuniya kenan kun gane wannan sabili da haka haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da shi manzo ne na baki ɗaya. wa ma arsalnaka illa kafata linnas bashiran wa nazira qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an to sai wani kuma ya zo ya ce shi yana da wata shari'a ce ta daban waccan shari'a ce ta amawa akwai shari'a su ta khawas kamar yadda annabi khadir yake da shari'a shi ta daban baya karkashin annabi musa alaihi salatu wassalam kun ga duk wanda yake yake da wannan tunanin lalle ilalla kafa shi ta zani muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya tatar da mu akan abin da yake shine daidai akan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai haƙƙi na biyu shine haƙƙin mahaifa abin da ya zago ga haƙƙin Allah ta'ala in ba kuma ba mun yi magana a ayatul kursi darussa hudu muka a ayatul kursi wanda yake gaba ɗaya suna magana ne akan haƙƙin Allah ta'ala shi shi kadai a jumloli guda nawa goma gaba ɗaya haƙƙin Allah ta'ala suke magana akai a wancan garin muka yi maganar fa sai da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shekara ashirin da uku ya ɗauka yana isa da manzancin nan a ciki sai da ya ɗauki shekaru goma tsantsar tauhidi kadai yake magana a kai a shekaru goma sha uku ne aka gabatar da hajji da sallah da azumi da zakka da auratayya da cinikayya da komai da komai a sauran shekaru nawa goma sha uku amma a shekaru goma tauhidi tsantsa shine take an ce a yi magana amma ka magana tauhidi e sai kiga ce ayi magana amma kai magana tauhidi to yanzu magana me zami al <laughs> hakim yake cewa shekaru goma annabi tsira da amince Allah su fada gari ya dauka yana cewa ayu annas ubudu ya ku mutane ku bauta ma Allah wanda ba ku da wani ubangiji in ba shi ba da annabi tsira da amince Allah su tabbata gari ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman mai ce da shi shaya da shi fa innaka ta'ati qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah ya zama na farkon abin da zaka kira su shine shahadatu Allah ilaha illallah to amma yanzu kin ce a tafi da awa amma kai magana tauhidi to magana me za a yi kin ce a tafi da awa kar magana maganar aqida to magana me za a yi saboda haka da wani yake bauta ma wani Allah da wani yake ma wani Allah sujada da ke yake ma Allah ta'ala duk da yake na ake yanzu abin da Annabi sallallahu ya dauki shekaru goma yana karantar da mutane akan shi shine za a cewa kar a yi magana shi wa magana tauhidi wa yana kawo sabani wai fa shi da ya kawo barnar ba shi ya kawo sabani ba wai ke da kika ce a haɗu wai kike kawo sabani saboda tauhidi ma'anarsa wahada yuwahidu tauhid tsintsiya madaurin ki daya shine tauhidi shine al-ifrad fa amma wancan ya ce abu nashi wannan ya ce abu nashi an rabu ko ba rabuwa to su kun ga rabuwa biyu kenan sannan na ukun kuma ya ya ce a duk gaba ɗayan su sakura a zo abu nashi nau nan uku sai wani ya zo ya ce duk su uku nan ba akan daidai suke ba shine akan daidai so su nau nan hudu duk ba mai da'awa kan tauhidi amma Allah ta'ala a karatun da muka je mu kuma ta ba na wafudu na jiran da muka ce amana abin nan suratul uh, ali imran ta sauka daga aya ta farko zuwa ta tamanin da uku akan wafudu na jaran a cikin waɗannan ayoyi fa akwai faɗin Allah ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a alla na'budu illa Allah saboda duk wani da za a bautawa fa koma bayan Allah ta'ala wani saban rikici ne zai kunno kai to mai da aka bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai shikenan saboda kan dai kuna neman haɗin kai al'umma musulmi ta zama tana da haɗin kai to shine a samu mata akan me za ta haɗu kullum muna cewa a haɗu a haɗa kai a haɗa kai ba ma magana akan me za a haɗu akan abin da za a haɗu shine hablullah da Allah ta'ala ce wa atasimu bi hablillahi bai ce bi habailillahi ba fa ce bi hablillah da igiyar Allah ya nuna igiyar kwaya ɗaya ce ita ce la ilaha illallah wa bi shurutin sabatin kuma kada quwidat wa bi nususil wahyi haqqan waradat kun gane wannan da kyau sabilillah kar mu zalunci kanmu kar mu ha'inci kanmu idan an ce a haɗu a san akan me za a haɗu tauhidin nan shine mafita tauhidin nan shine matsira ne abin da za a tambayi mutum a cikin kabari wane ne ubangijinka wane ne annabinka ne addininka abubuwa nawa kenan uku su za a tambayi mutum a kabari in ba za a tambayi waye malaminka ba wa kake bi a nan duniya duk ba za a tambaye ka waye annabinka shi za a tambaye ka kawai baka duk wani aje shi gefe guda kama annabi sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine kawai sai haƙi na biyu Allah ta'ala yake cewa wa bil walidaini ihsanan haƙin mahaifa kenan a wurare da dama a cikin alkur'ani ubangiji Allah maɗaukakin sarki yakan gwama haƙƙinsa na abauta mai shi shi kaɗai da kuma haƙƙin mahaifa na a kyautata musu kun gane jumlar haƙƙin Allah abauta mai shi shi kaɗai tsoraka duk wani nau'in bauta na Allah ta'ala da shi shi kadai ba a karkata da zuwa ga mahaifa mun wannan sannan su kuma mahaifa a kyautata musu Allah ta'ala yake cewa a nan wa abdullahi wa la tushriku bi shay'in wa bil walidaini ihsanan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا kun ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗi haƙƙinsa na abota mai shi shi kaɗai sannan ya faɗi haƙƙin mahaifa mahaifa ki san suna da wani haƙƙi a kanki na yadda babu wani wanda i tarayya da su bayan annabawa nake nufi kun gane wannan da kyau ko babu wani wanda i tarayya da su a cikin haƙƙin sai su shine ta sanadiyya su ne aka same ki wanda yake dukkan wani wanda ba su ba a duniya ne ya ganki haduwar kan hanya ce daga babu zuwa lahira ko ba ka bane ko ba haduwa ba ce za a huce lahira ne sai aka hada a nan duniya kun gano wannan da kyau <laughs> ba lahira aka nufa ba can za a ji to sai aka hada a duniya shi ne fa amma sai wani ya ce wai yana da wani wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba wai da suka fi iyayensa ku je yana cewa ya fi uwata ya fi ubana bai san mahaifan shi ba ne bai san haƙƙin iyaye ba ne bai san haƙƙin mahaifa ba ne Allah ta'ala yake cewa anishkurli wali walidaika ku gane wannan da kyau haƙƙin mahaifa ba ƙaramin haƙƙi ba ne haƙƙin mahaifa ba ƙaramin haƙƙi ba ne ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi wasici a kan mahaifa wa wasainal insana biwalidaihi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wadatu kurha wa hamluhu wa fasluhu an yi bakwa kenan ko wa hamluhu wa fisaluhu an kullura alif jani yawwa tsoraka wanda ya karanta wa fasluhu shikenan wanda ya karanta wa fisalu sai ya sa alif ɗin nan ilhaƙan wa hamluhu da ɗaukan juna biyunsa wa saluhu da yaye shi na shahara watanni talatin ne ta ɗauki juna biyun a tsig da yau a yi amai a faɗi tashi da ƙyar zama da dabara kun gane wannan da kyau ko to amma wai ne mutum ya zo ya sha iskar duniya ya ji yana da wani wanda suka fi mahaifansa har ma ya faɗa da bakinsa wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a ashi manzan Allah kati ne ai ai ba a kaddamar da kowa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken imanin ki ba zai cika ba sai kin ji kin fi son kowa kin fi son manzan Allah sallallahu akan kowa iyaye da yaya al'asulu da alfar'u kenan kun gano wannan da kyau akwai hadisi daga amrun shaibani wanda yake shi sunan shi ne sa'ad bin iyas yake cewa ni sahibu hazihi dar mai wannan gidan ya karantar da ni wa a ila dari biyadi ila dari abdullahi bin mas'ud sai ya nuna gidan abdullahi bin mas'ud da hannunsa ma'ana abdullahi bin mas'ud ya karantar da shi kenan ko qal abdullahi dan mas'ud ya ce sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ce da shi ayyul amali ahabbu ila Allah wanne aiki ne ya fi soyuwa ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana Allah yana da sifa ta almahabba kenan eh inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin ayyul a'mali a habbu ilallah ayyul amali ahabbu habbu ilallah wanne aiki ne wanne nau'i ne na aiki daga cikin ayyuka suka fi soyuwa a wurin Allah ya zaki so ki je wannan amsar eh ki ji wani aiki da Allah ya fi so mu ce ko mu tsaya eh sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci yin sallah akan lokaci amma sai ki ga a zahar da la'asar take hadawa ba su hada sai sai rana ta yi ja ita sallar magariba sai ta gama girki ba ta gama girki sai goma saura ko kuma haka kawai a zauna a gindin bishiya a yi tafira lokacin sallah haka kawai fa babu sidi babu sadada malam wajen ƙarfe uku za ku ta tashi to bari mu tashi mu sallah mun ji an kira sallah wadda ta taifin mun ji an kira sallah sallah ƙarfe biyu take nufi fa sannan su ma sallah ƙarfe biyu tuni su riga sun yi sallah su hama sai rufe masallaci sannan sai ta ce mun ji an kira sallah yan uwa sallah sallah wanda yake ita ba wahayinta aka yi na a saukar da ita ba Allah ta'ala ne ya kira manzon shi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je can ya je ya karbo ta kun gano wannan ya je can ya je ya karbo ta bainana wa bainahum as-sala abin da ke tsakanin mu da su shine sallah ko suna sallah ba sa sallah to in mutum ya zama baya sallah ba shi kenan ba amma sai ke gama mutum ya tafi fatauci mijinta ya tafi fatauci ko ta tafi ina ne an tafi kasashen kudu shi kenan ba a sallah sai ki je da baki shi yana cewa ina ai da aka tafi kudu ba a sallah ki ji a ce yau ban shi da sallah kwana arba'in ko yau watan shi shida tun da ya baro arewa ya zama arne ya zama kafiri bai sani ba malamai Allah ta'ala ya sauwake da daga cikin malamai sun tafi duk wanda ya bar sallah ya kafirta Allah ta'ala ya ce abin na fa tabu wa aqamu salata wa atu zakata fakhallu sabilakum ku fa ikhwanukum fi din shine mutum sai bar sallah ta bar sallah haka kawai ta yi bakuwa wace ce wace bakuwa ce ta tashi ai sallah da ita mana Daɗin fira kawai ai ta fira babu sallah wannan kada mata su ji wannan labarin in dai ai zama ne ko biki Allah ta'ala ya sauwake qultu sai abdullahi dan masauri ya ce thumma ai sannan kuma sai me bayan me kenan bayan sallah kuma sai me sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce birrul walidaini biyayya ga mahaifa biyayya ga mahaifa shi ke biye da wannan kun ga bayan haƙƙin Allah shi ne mai sallah sai kuma haƙƙin mahaifa amma sai ki ga wata ba ta jin magana mahaifanta ƙawarta ce take juya ta ƙawarta ce remote ɗin ita take jujjuya ta wannan ba ƙaramin masifa ba ce za ki ga ta zo tana karantarwa ko tana hidima tana mai tana mai tana mai amma in batun mahaifa ne sai ke ga kuma ta samu ta fada a wannan wurin wannan kuma da yawa ana samun kusuri a wannan bangaren sosai da sosai sai mutum ya bar wajibi ya tafi ga abin da ba wajibi ba haƙƙin mahaifa ko da mahaifa suna kafirai ba musulmai ba wajibi ne mutum ya musu biyayya akan dukkan abin da yake bai saba ma'allama Allah sarki ba duk abin da yake ba shirka ba kun gano wannan da kyau wanda daga cikin malaman mu yake cewa abin nan yake kawo maganganun magabata wani ya yi tafiya zuwa aikin hajji daga ƙasar iraki zuwa aikin hajji a ƙafa so uku ya yi wannan tafiyar kun gane maganar so uku yana zuwa aikin hajji daga iraki a ƙasa da ya dawo bayan ya gaji ya kwanta ya dawo ya zo ya samu akwai tafiyar da yana dawo ya zo ya samu mahaifiyar shi tana bacci da take bacci sai ya ji tsoron ya tayar da ita domin ba ta kammala bacci ba sai ya kwanta kusa da ita da ta tashi sai take taba shi ya je ya ɗebo mata ruwa ta sha sai yake jin kamar ya gaji wanda yake ɗebo ruwan ya sha to zuwa ina ne ko da ki ce a ɗakin ne ya buɗe karanda ya ɗebo ko ki ce a tsakar gida ne ya fita waje ya ɗebo ko ki ce a rijiya ne ya fita unguwa ya samu dukkansu ya yi daidai da tafiya aikin hajji a ƙasa daga iraki bai kai ba sai daga baya sai ya ankara sai je ɗebo ya zo ya kasa bacci gaba ɗaya ya je ke ta tambayin malamai yanzu ya zai yi ya zai mahaifiyar shi ta ce kaza ya je na ta aikin hajji wanda yake asali aikin hajjin Allah ta'ala sai da ya ginda ya liman istata ilaihi sabila na farko kenan na biyu da na uku fa eh na biyu da na uku ka aikin ga wannan ba wajibi bane to amma shi aikin biyayya ga iyaye akwai wani haddi da aka ce in kin kai iyanan kin biya hakkin babu shi kun lura da wannan babu shi sabili da haka dole ne a tashi tsaye sosai da sosai mutum ya san haƙƙin mahaifansa ya tabbatar da ya bayar da haƙƙin mahaifansa kada fa a sha'afa ko ba bayan mahaifa sun rasu suna da haƙƙi akan mutum ko bayan wasu suna da haƙƙi akan mutum haƙƙinsu ne ya musu addu'a bayan wasu haƙƙi ne ya musu addu'a bayan rasuwa ku lura ya musu addu'a bayan rasuwa ba wai ya sa a yi musu addu'a ba ki ji suna cewa akwai ladan tini a kawo ladan tini e eh, wai a kawo kudin addu'a ladan tini bayan an gama addu'ar ko addu'ar mamaci to kuma wai ladan tini za a yi ma iyaye addu'a wannan fa shine fa malam tambayar malam guruza kenan tambayar malam guruza shin ina aka san majaza addu'a baitin janaza nan ga malam mai gamaza wanda bai komai da tambaya ba tambayan malam guruza kenan malam guruza yana tambaya wai shin ina aka san majaza ina aka san halaccin addu'a baitin janaza baitin an kammala jana'iza a dawo gida kuma a shimfida tabarmi a waje a yi ta addu'a ina aka samu halaccin haka aliyu na mangizari ne fa yake wannan cikin infiraji malam guruza yake tambaya wai ina aka samu halaccin haka sai Malam mai ba da amsa ya ce nan ga malam mai gamaza an samu amsa yin haka ne wurin malam mai gamaza wai malam mai gamaza wanda bai komai da tambaya ba shi ne malam mai gamaza wanda bai komai da tambaya ba shi malam mai gamaza ba sanin kabali ba ba'adi bai san kabali ba bai san ba'adi ba <laughs> kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya tsare mu sabili da haka babu addu'a mafi girma da ke zaki ma mahaifanki ko ki ma 'ya'yanki duk wani wanda ba ke ba ki sani ta yake zai yi kin kosan gyara bai kamar kashi ba shi gyara ne ko yayi ko bai ba ke wajibi ne a kanki kun gane wannan da kyau ko yana daga cikin haƙƙin mahaifa a kanki ki biya bashin da ake bin su bayan rasosu kun gane wannan da kyau ko ki biya musu bashi yana cikin ihsani ga mahaifanki idan suka rasu ba su aiki hajji ba ke kuma kin taɓa yi ki je ki musu aiki hajji kin gano wannan da kyau ki je ki musu aiki hajji ko ki biya kuɗi a je a musu aiki hajji amma ki san wanda za ki biya fa kada ya je yana aiki hajji aiki hajji na jan shi ma'ana yanzu dai har bayan rasuwar mahaifa dai suna da haƙoƙi a kanmu kusan haƙƙinsu ba ƙaramin haƙƙi ba ne Allah ta'ala yake cewa bil walidaini ihsanan mahaifa kuma a kyautata musu a kyautata ma mahaifa sabili da haka haƙoƙin mahaifa ba ƙananan haƙi ba yana daga cikin haƙƙin mahaifa abokan mahaifanki waɗanda yake danginsu ne ki dinga kyautata musu ba wai bayan dansar da su ba shi kenan alaƙa ke da su shi ma kuma ya tsinke ta yadda inda ba din da ba ku haɗa jini da su ba ba yan uwanki bane na jini amma su ne kin san su ne kawayen mahaifiyarki ne ko abokan mahaifanki ne ta sanadiyya su ne ki dinga kulawa da su ana fata mun gano wannan da kyau to kun ga yanzu a waɗannan bayanan da muke addu'a wani bangare ne na kyautata ma iyaye bayar bayan su ba shine gaba ɗaya kyautata ma iyaye bayar bayan rasuwa ba ana fata mun gano wannan da kyau kuma tukuru za mu tashi a dinga musu addu'a don su suke sanadiyar zuwan ki duniya ta yadda in ba din da su ba fa to da tuni shikenan kuma da tuni mutum yana can a adam a babu ana fata mun gano wannan da kyau amma wani ba shi ke sawa a iyaye su jaraba kuma wai a ce wai biyayya ga iyaye shine ki musu ki durƙusa musu in ba baki durƙusa musu ba to ki musu biyayya ga iyaye ba wannan ba addini ba ne wannan da zai so su bai ma wannan kariya zai ce ya Allah ta'ala ce wa rafa abu wai alal arshi wa rula lahu sujjada to yanzu iyayen da su ma annabi yusufa yanzu wa kenan zai yi iyaye ne za su ko iyaye ne za su in za a bi yaren shi kenan saboda ga haƙƙin Allah daban haƙƙin mahaifa daban kada a ɗauki haƙƙin Allah a baiwa mahaifa kun gane wannan da kyau balle mutum ya ci ya ƙoshi mahaifansa suna jin yunwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mutum zai yi ina fata mun gane wannan da kyau kar ku manta fa da abdullahi dan mas'ud ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗancan tambayoyi guda nawa biyu na farko as-sala na biyu birrul walidaini sai na uku yace thumma ai sannan me kuma sai ce al-jihadu fi sabilillah sai jihadi domin haɓaka addinin Allah ma'ana jihadi yanzu yana bin bayan biyayya ga iyaye idan iyaye suka ce karka tafi shikenan haka malamai suka rubuta duk a tafansu. in dai ba abokan gaba sun shigo cikin gari ne suna karkashe mutane ba to nan ne dole a tashi maza da mata domin a kwaci kai amma za a tafi jihadi dole sai da izinin iyaye dole sai da izinin iyaye mun gano wannan da kyau ko sabili da haka mutum ya san haƙƙin iyaye sosai da sosai kada daɗin aure ya sa mutum ya manta da mahaifansa daɗin aure ya sa ta manta da iyayenta ko ya sa ya manta da iyayen shi kina mata ta kwarai kullum ki dinga nusar da mijinki mai gidanki iyayen shi fa iyayen shi fa shi kuma ya dinga nusar da mai ɗakin shi mahaifanki fa mahaifanki fa kun gano wannan da kyau su mahaifa suna da haƙƙi mai gida yana da haƙƙi mata tana da haƙƙi kowa yana da haƙƙinsa ba a ɗaukar haƙƙin wani a baima wani kuma haƙƙin wani ba zai danna wani ba kun gane magana da kyau na wani hadisi da muka karanta yanzu hadisin abdullahi dan mas'ud kenan hadisi ne wanda yake imam al-bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi wannan lafazin na imam muslim ne hakkin iyaye yana da yawa sosai da sosai na ganin saboda lokaci za mu dasa aya a nan akan abin da ya shafi hakkin iyaye amma shi karan kanshi hakkin iyaye kamata a ware mai darussa ba darasi ɗaya ba domin a yi bayaninsa suna raye suna da haƙƙi a kanmu bayan sun koma ga Allah suna da haƙoƙi a kanmu ina fata mun gane wannan da kyau sabili da haka yanzu ban san akwai wani matsayi da zaki iya kaiwa ki ce in kika kai wannan cicif kin biya haƙi mahaifanki ba ke da ki yi Allah ta'ala kuma ya nasanta miki kina daga cikin lafuzan addu'an da zaki dinga yi Allah ta'ala yana cewa wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbiyani saghira rabbi rahmuhuma kama rabbiyani saghira rabbi rahmuhuma kama rabbiyani saghira ana fata muna fahimta ina daɗa jaddadawa addu'a ki da kika yi ma mahaifanki a sujjada kun san ana ana addu'a a sujjada wa du'a fi sujudi da yin addu'a a cikin sujjada ana yin addu'a a sujjada ana yin addu'a bayan kin kammala at-tahiyya ko kin kammala tahiyya ko kin kammala tafiya in ji mutanen da ginin ko suka ce tafiya idan kin kammala kafin sallama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce kina da maki addu'a ya karantar da lafazin addu'a ma'ana dai duk wata addu'a da zaki kar ki manta da iyayenki kar ki manta kuma ka'idar addu'ar annabi nuhu alaihi salatu wasallam yayi addu'a yace rabbi ghfirli wal walidayya wal wa abun nan wal man dakhala baytiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat addu'a gare ki addu'a ga mahaifanki sannan sai kowa ya biyo baya kun gane maganar kanki zaki fare mu addu'a sai ki wa mahaifanki nawa kenan biyu sannan kuma kowa sai biyo baya mai gida ya biyo baya yara kowa ya biyo baya kuma ba haka annabi nuhu alaihi salatu wasallam ba rabbi gifirli wal walidayya Allah ta'ala ya samu dace sai haƙƙi na uku shine haƙƙin dangi na kusa da Allah ta'ala yake cewa wa bizil da kuma dangi na kusa mana dangi na kusa su ma suna da haƙƙi a kan mutum sawa'un waɗannan dangi ɗin maƙwabtanki ne ko ba maƙwabtanki ba ne idan maƙwabtanki ne kuma abin ya daɗa ƙaruwa kun gane wannan da kyau ko wanda ke dole a dinga sadar da zumunci kada ya zama da kawai din kin samu buɗi shikenan an manta da dangi an shigo birni shikenan kuma an sha miyan manja an manta miyar kuka da miyar kalkashi ina fata mun gane wannan da kyau dangi na kusa danginki wanda suka hada kina da alaka da su ta ɓangaren mahaifiyarki ko ta bangaren mahaifanki ko kuma ‘yan uwanki ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk gaba ɗaya danginki ne kuma kowanne yana da haƙƙi a kanki kun gano wannan da kyau ko amma zai kiga shaidan kullum yana kokarin sanya wata jumla a cikin mutane wai ai su wani ɗakin su daban so ɗakin su daban shikenan ba dangin ki bane kun gane maganar Allah ta'ala ce wa bizil qurba daga dukkan da kuma dukkan dangi da kyautata ma dukkan dangi na kusa haka Allah ta'ala ya faɗa yana magana menene albirru yace walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin sai ce wa atal mala ala hubbihi zawil qurba zawil qurba dangi na kusa saboda ka danginki na kusa suna da haƙƙi a kanki haƙƙin kuma yana da ƙaruwa idan ya zama kina da wadata su kuma ubangiji Allah maɗaukakin sarki bai yalwata musu ba annan bai yalwa kowa yana kan jarabawa ne mun sha maimaita wannan da ke da yake da shi jaraba Allah yi da su da suke da shi jaraba su Allah yi kun gano wannan da ke ko amma kada ki ji cewar wai to yanzu ga biki ya zo in na je mai zan kai wai wannan ya hana ki zuwa to ki sani shi ya fara miki wahayi aka ko kuma wallahi kina so ki kai ki kai zumunci ki sadar da zumunci kin dade baki je ba to amma yanzu in kin je me zaki kai musu to yanzu sadar da zumunci wajibi ne shi abin da zaki kai musu fadla ne falala ne yanzu falala yana dakatar da wajibi e ba dakatar da wajibi sabili da haka dan tunanin in kin je me zaki kai musu ba zai hana miki ki sadar da zumunci ba to yanzu yi sai ki je hannu na dukan cinya sai ki je haka me abin nan a je a gaggaisa a dawo to da ki je haka baki ba da komai ba da kuma baki ba da komai kuma baki je wafa eh? idan duka mafsada ne wane ne a tunanin ki wane ne akalla adana mafsada domin wa duddu ta zaunu fasidi ta gabal adina to amma wannan abin yana nan ya cika kwalan mata har da maza din ma wai in na je me zan kai musu ku gyara wannan bishiru wai in ta je me za ta kai musu saboda dole a cire wannan abin aka dole a cire wannan tunanin wahayi ne na shaidan wa inna shayatin kuma la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluku maki Allah tsira da minci Allah su tabbata gare yake cewa as-sadaqatu al miskini sadaqa sadaka ga miskini wannan sadaka ce mai zaman kanta amma wa ala zirrahimi sadaqatun wasila idan kuma kika ba da ita ga danginki na kusa to sadaka ce kuma da sadar da zumunci nawa kenan biyu kowanne maslaha ne to wace ce a'ala mai guda biyu shi ne a'ala a kan mai guda ɗaya kun gane maganar idan kika ba wani sadaka kina da lada ɗaya mana abu guda kika yi kenan idan kuma kika bai ma ba wai lada ɗaya ba abu guda kika idan kika bai ma danginki na kusa kin ba da sadaka kuma kin sadar da zumunci nawa kenan biyu kenan akwai ladan sadaka akwai ladan sadar da zumunci kun bai wannan da kyau ko amma kullum tunaninmu shine wai ita ba ta sadar muke da zumunci sai ya zama na kina ganin kamar ita kike yiwa kin je sau ɗaya kin je sau biyu ba ta zo ba shi kenan na uku kuma kun yi shiru sai ta cewa ba za ta je ba ko kuma akwai biki da yawa a kanta an mata haihuwa ɗaya bata bata komai ba an bata na biyu yanzu ta je kunya za ta ji haka ne ko ba haka bane kun yi shiru daga dole kun ga yaki waɗannan al'amura kuma a cikin mutane fa akan samu wanda yake inuwa giginya ne nan nesa kan sha sai ki ga Allah ta'ala ya wadata mata Allah ta'ala ya wadata shi amma dangin shi kandas suke kandas ko laima ba su da shi na can nesa ne suke amfanuwa ba shi yanzu yanzu muka karanta hadisi a sallallahu alaihi wa alihi wasallama in kika bai ma na kusa sadaka sadar da zumunci in kika bai ma na nesa sadaka zalla. balle kuma ki ji an ce wai ana gaba tsakanin yan uwa ki ji ana gaba ki ji sun ce shekarar su uku wa ba a magana da juna in aka yare sa a ma gidansu daya wai ba sa magana da juna ana samu ko ba a samu ko a cikin mata ko a cikin maza duk ana samu waɗannan al'amura ɗin uwa ɗaya uba ɗaya ana samu uba ɗaya ana samu uwa ɗaya ana samu babu irin wanda ba a samu ki ji 'ya'yan can ɗakin da na can ɗakin gaba ɗaya gobara bala'i rashin zaman lafiya duk ya tashi a kansu kuma ta sanadiyar iyayensu kuma alhali dangi ne na kusa dole ne a tashi fa a magance waɗannan al'amurra dole a miƙe tsayin daka a maganin waɗannan al'amurra ɗin Allah ta ya tsari mu Allah ta ya sauƙi sai haƙƙi na hudu shine wanne waliyatama su ne marayu marayu su ne aliyatama marayu kuma su ne wanda maraya shar'an shi ne wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba shi ne maraya amma zai ga gande dan saurayi ya ce shi fa maraya ne kin gane wannan da ke ko wayan su marayu ne a wannan ba marayu ba ne saboda haka marayu suna da haƙi al'imam ibn kasir a daidai ne yake cewa wa zalik abin da na li'annahu domin ya kuma bi masalihim domin su yara sun rasa wanda zai tsaya akan masalih nasu ɗinkin sallah ɗin nan sai dai ya gababan wani yi wani kun gano wannan da kyau ko? biyu fa sai dai ya ga wani to a cire wani mana sai dai ya ga cewar wani a jikin wani ina laifi a ɗinkin sallan da kika yi ma yaranki yaranki biyar ko goma in ji gada da marayu biyu ko uku a ciki za su shiga lissafi haka ne ko ba ka bane sai ki ga ta ma ƴaƴanta dinki uku dinki biyu dinki hudu na sallah ranakun sallan nan da ran farko da rana biyu da na uku kowace rana akwai sai sun yi canji amma ga marayu nan ko ɗaya ba su samu ba ana samu ko ba a samu ita duniyan nan fa hudufin ce fana'un farariya ce ƙarariya ce kuma shi ma mutum ya ji cewa zai iya mutuwa fa ya bai yaran shi akan haka wala khashal ladina law taraku min qalbihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa liqulu qawlan sadida amma dole mutum ya dinga tuna shi ma fa yana da yara kanana zai iya mutuwa ya basu wannan hali za su tsindima Allah ta'ala kadai ya sani doka mai a taimaka ma marayu sosai da sosai Allah ta'ala ya ambace su a cikin waccan aya din da ya ce wa atil mala ala hubbi zawil qurba waliyatama da marayu to wannan fa kenan an ce a kyautata ma maraya sai kuma ka ga wani saboda tsabagen rashin abin nan dukiyar da Allah ta'ala ya sa aka ban ma maraya din shi ya tasa a gaba yake ce ham ham ham kamar gobarar daji ya rasa me zai ci sai dukiyar maraya wanda Allah ta'ala ce innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman ma ya fi إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى zulman lalle dukkanin waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci inna ma ya ya'kuluna fi butunihim nara abin sani kawai suna ci ma cikin su wuta ne wuta balbal suke ci a cikin su wannan abin da suke ci ba wuta ce wasa yaslawna sa'ira da sannu za a kona su a wuta sa'ir a wuta da ake ruruta ta saboda me cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya ba shi da kyau Allah ta'ala a yi wa batalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba wa butalul yatama ku dinga gwada ku dinga jarraba marayun da aka danka su hannunku an miki maraya ba za ki bar shi haka kawai wai ba a dukan shi ba ya lalace ba a mai fada ya lalace kawai dai madauki cewar duka ba shine matakin karshe na ladabtawa ba ko shine matakin karshe to amma kuma me yasa da yaro ya yi banna kuma shi ake fara yi yanzu idan yaro kika aice shi aiken minci biyu ya je minci goma ya dawo kika da ke shi to idan ya tafi kika aike shi ya je minci goma shi biyar iya da kuɗin fa shi kuma ya zaki mai a an yi ai tambaya nake kika ce me na farko ya je minci uku ya dawo da ije sai yi minti goma ya tsaya yana ta wasa amma ya so ya dawo sai ta doke shi to da ta sake aike shi sai yi minti goma sha biyar kuma yadda kudin shi kuma mai za ta mai sai kisa to amma me yasa muke daukan duka shine matakin farko shine na karshe akan ladabtarwa kun gane wannan saboda haka maraya ana ladabtar da shi ba za a bar yaro ya zama sai wai a ce miki wai dan ba danki bane ai maraya ne karki in ya lalace ke za a ce sai a ce dan ba danta bane amma ai ga ƴaƴanta nan dukan su take idan su gyaru ko ba ka yake ba yanzu neman yarda Allah zaki duk abin da yake daidai ne ga marayan nan iya tunanin ki shi zaki amma in kika ce zaki nemi yardan mutane to a lokacin da wani ya ce ki tsaya lokacin wani zai ce ki wuce Allah da alaƙi cewa tulil yatama ta idza balagun nikafa in anastum minhum rushidan idan kuka kuka tabbatar da cewa sun samu rushidan sun samu wayau sun fayyace al'amura sun gane lissafi kun ga anan shikenan bayan anastum minhum rushdan fadfu ilaihim amwalahum wala fadfu ilaihim amwalahum hatta idza balagun nikaha na farko ya zamana sun balaga na biyu kuma ya zamana suna da wayau ko da sun gina zaki ga wani saurayi ne gan ɗanɗan amma ba shi da wani wayo abin naira talatin sai a san mai da shi ɗari da hamsin ai ba mashi kuɗin ba mashi ne kawai sai cire ibayar kun gano wannan da kyau haka za a dinga koya musu a koya musu sana'a a koya musu tela da safe ya je makaranta da yamma ya tafi da ina ne yana wannan sana'a yana kaza kada a bar shi haka kawai fa sai dai kawai shi bai san komai ba sai dai a tara mai ya ci kawai ba haka ake yi ba sai ya zama mutum ya halakar da dukiyar baki ɗayanta wannan ba tsari ne na musulunci ba Allah ta'ala ya ce fa man kana ghaniyan Afif. wa man kana ghaniyan Afif duk wanda yake mawadaci ne aka ba shi dukiyar maraya ya kame daga dukiyar ya gyara ta kawai amma ba zai ci komai ba amma wanda ya zama fakiri ne fa falyakul bil ma'ruf ya ci da yadda shari'a ta tsara kamar ya zai ci aikin nan da kike yi na kulawa da dukiyar maraya inda wani kika sa ya yi nawa zai ci nawa za a bashi a kullum za a bashi naira ɗari uku ne shi kenan sai ki cire ɗari uku kuɗin aikinki ko ba shi kenan ba ko kuma akwai wani abu in kika cire ɗari biyu kinga kin zalunci kanki in kika cire ɗari biyar fa yawwa so daga gwargwadon abin tunda kula da hidimar ita ta sa biki naki aikin ba sai ki sai ki cire gwargwadon bil ma'ruf amma sai ki ga wata ta tasa dukiyar maraya ko an mutu an ban mata ko an mutu an bawa mai gidanta da dukiyar ham ham ham ham sun cinye gaba daya to mutum ya san ya ci wuta in ya ci dukiyar maraya in ga Allah ta'ala ya lissafa haƙƙin marayu daga cikin hukukul ashara dole mutum ya kula da haƙƙin maraya sosai da sosai sai haƙƙi na biyar shine wani haƙƙi almasakin haƙƙin miskinai marasa shi waɗanda yake ba su da shi kun gano wannan da ke ko ke kuma kina da shi sai Allah ta'ala ya ce to ki bashi shi ma hankalin shi ya kwanta a ɗiga mushi a daidai nan ibn kasir yake cewa wa humul mahawij su ne mabukata min zawil haja daga ma'abuta bukatu allazina la yajiduna man yaqumu bi kafayatihim wadanda yake ba su samu wanda zai tsaya ya dinga kulawa da su ba to dole ne waɗannan ya zamana a dinga kulawa da su waɗannan su ne miskinai waɗanda ba su da shi akwai bambanci tsakanin miskini da fakiri wannan kawai idan ta ma'ana iftaraka wai idan iftaraka ijtama'a amma duk fakiri miskini ne duk makini idan suka haɗu ne ake bambance su kama a cikin suratu a tauba inna masadaqatu lil wal mun gano nan da ke ko nan to amma wace kwakwaraye muke da su wai na aka ce wani miskini ne shine gajiyayye mai yankakken hannu ko gurgu ko waye waye masaki kenan ji bahaushe saboda haka ko zakatul fidiri su ake tattara ma sai ki ganshi a bakin mobil ko a bakin rawun da katon buhu buhun leda da safe gaban ki fita sallar idi yayi buhu ɗaya ko buhu biyu haka ne ko ba haka bane ai wannan ba wai a littafi bane balle a ce wai ko ni nake karanta ai gashi nan kowa yana gani suke bi ko ina Allah ya baku su samu samun naku shine namu wannan fa ba miskini ba ne ba shi Allah ta'ala yake nufi da miskini ba miskini shine marashi sawa'un yana da yatsunsa goma yatsunsa ashirin sawa'un yana da hannayen shi marashi akwai wanda yake a zaune yake wallahi ya fi wani wanda ke tsayan haka na ko baka bane akwai wani da ake ba da labari Allah kada ya san ingancin labarin ya je nan bakin mobil zai ba da sadaka akwai wata waya shema har da kwastomomi akan a ba da sadaka din da yadda ya tambaya ina wace yake ba sadaka sai kawata take cewa ai ɗaya daga cikin motocinta ne suka faɗi shine ta tafi ashe shine miskini ke wasu suna da mashina ana musu kabu-kabu wasu suna da motoci wasu suna da gidaje ana musu haya wannan fakar kuma ta baya hana kuma a cikinsu a samu wanda ba su da shi din amma tunanin da muke da su wai su ake bai sadaka ba shi bane za ki ga wata a gidansu akwai mabukaci a makwabtansu akwai mabukata haka ne ko ba haka bane ku kun sani tunda suna shigo gidanku komai sai sun roƙa muciya sai an roƙa faifai sai an roƙa mara sai an roƙa akushi sai an roƙa gishiri sai an roƙa ruwa sai an roƙa wuta sai an shigo an ce a bamu a san mana garwashin wuta kin ku sonin gida in dai ba tana tona ma mijinta asiri ba ai wannan gidan lalle gidan babu ne haka ne ko ba ka bane in dai ba tana cikin matan da mijinta zai ba ta kudin cefa ne baki daya a shanar sai ta soke kudin sai ta tura makwabta a aro mata wuta ba a san mata wuta ba Allah ta'ala ya sauwake saboda kan mu fahimci cewar miskinai suna da haƙƙi akan abin da Allah ta'ala ya baku kuma za ku ciyar da shi ne akan abin da ya ɗoro akan bukata ya na kama zai fi kona bai na kama zai fi kona ƙuli la'af abin da ya karu a fasara abdullahi dan abbas saboda kun ga yanzu a cikin waɗannan haƙoƙi guda goma miskinai suna da haƙƙi kun gane wannan da kyau sabili da haka duk waɗannan haƙƙin suna kanki ne haƙƙin Allah yana kanki haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kanki haƙƙin duk waɗannan kowa yana da haƙƙi a kanki sabili da haka ki yi ƙoƙarin kowanne ke ba shi haƙƙinsa sai haƙƙi na nawa na shida shi ne waye jari aljar zilƙurba ne makwabci kuma makusanci gashi makwabcinki ne gashi kuma ɗan uwanki ne wannan ne fassara abdullahi dan abbas na bakwai shine aljarul junu shine makwabci manisanci shine abdullahi na abasa yake cewa waljaru zil qurba ya'ani allazi bainaka wa bainahu qaraba da Allah ta'ala ce waljaru zil qurba shine makwabcin da yake tsakaninki da shi akwai aibin nan makwabci eh, yawwa makwabci yake ce kuma akwai kusanci na jini kun gane wannan da ke ko makwabci yake ce kuma akwai kusanci na jini waljaril junubi shi kuma makwabci manisanci shine wanda yake ki da shi babu karaba sai dai ya ce shi ma tana da me kun yi shiru tana da haƙƙi makwabta yake ce kuma yar uwarki ce tana da haƙƙi a kanki kun ga daman ɗazu tana da haƙƙi na 'yar uwa yanzu kuma tana da haƙƙi na ita makwabci yake ce sannan kuma makwabciya ita kuma wace yake makwabci yake ce ba 'yar uwa ki ce kowanne yana da haƙƙi amma sai ga makwabta ana dambe wa ce wai mata an ji ana raba su ai maza aka sani da faɗa ko Allah ta'ala ya sauwaki su maza ba ajin ka kace ne ce sai dai kawai ki ga ana ana kulli in ji yara ki zan ce zan ma kulli <laughs> kai da riya Allah ta'ala ya tsare baki daya saboda haka kun ga waɗannan makwabta din kowanne yana da haƙƙi to amma bai na gaba al-imam al-auza'i zakal musabbihu kun gane wannan da kyau ko yake cewa gwargwadon haddi na makwabcinki shi ne arba'in dama arba'in hagu arba'in gaba arba'in baya e ya inganta zuwa gawa ne abin da na ce ya inganta e zuwa gawa shi za na faɗa muku sunan shi zai yi wani ya ce hadisi ne to kin gana ana bin shi bashin dalilin ya ake zama hadisi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan da kyau ko saboda haka sai ki kirga arba'in gabanki arba'in bayanki arba'in dama arba'in hagu duk makwabtanki ne in za ki kwalama ko da baki yanka tsokan nama ta kai arba'in ba sai ki ƙara ruwan miyar kin san dai ruwan ba sai ake yi ba eh shi za aka ce a ƙara ruwan ba ce a ƙara naman ba dan nama yana buƙatar hali amma roman a ƙara shi sai ka ɗiɗɗiga ka ɗiɗɗiga amma sai ki ga wata a gidansu gidansu ko dai ya zama na gidan haya ne bai fahimci wannan da kyau ko gidan haya ne to amma sai ki ga kowanne wai ka zo na zo kenan wanda yake ko da ba musulmai ba ne suna da haƙƙi ya gamata ɗabi'a ce ta zama tana wakiltar musulunci ko da baki ce komai ba ɗabi'a ce kawai ta zama da ta wakilci musulunci mun wannan da kyau haka ake bukata to balle kuma ya zamana mai gidansu daya ba ƙarshen makwabtaka ba kenan mai gidansu daya akwai wani makwabtaka da ya kai wannan amma sai ki ji ta ce ki ji ana cewa kwana wata biyu ba sa magana da juna kuma wai suna zuwa makaranta shi za su mazazan suke cewa sun soki zuwa makarantarsu don ba su ga amfanin karatun ba e mana amfanin ilimi shine aiki da shi in babu aiki da shi ba shi da amfani kun gane maganar sai ki da an ce wata biyu ba sa magana da juna in ke ma wannan magana zai ta ce ai tana mata sallama eh tana daga murya wurin sallamar ki tambaye ta kina daga murya ko a ciki take yi ai tana gaida ita kina daga murya inda kika ce assalamu alaikum wa rahmatullah ke san duk wani waswasi ya fita an tashi lafiya ba sai ki ta daga murya ba yasuwa ne yasuwa ne to shaidan ba zai bari ki faɗi wannan ba wai sai dai ki faɗa a zuci ita kuma watakila ta ji watakila ba ta ji ba sai ke ki rike wannan a matsayin aikin kin yi mata sallama wai bata ansa ba kada ki manta haƙƙi ne a kanki ki mata kullum mu abin da ke tunaninmu ba ke tunanin akwai haƙƙin da ke kanki abin da ke wajibi a kanki shine ki sauke sai ki ji cewa a'a ai wancan ma tana ina da haƙƙi akan ta bata sauke min ba yanzu kowa da kowa yana da haƙƙi akan kowa kenan abin da ake bukata fa a wannan hali da muke ciki wa hadha zamanu sabari mallaka billati ka qamdun ala jamrin fatan jumin albala a wannan hali da muke ciki ki yi fatan duk haƙƙin mutane da ke kanki ki sauke naki ki roƙi Allah ta'ala wannan shine ya gagara sai ki ga ta ce to ai mai gidanta ma yana mata kaza eh ai wancan tana mata kaza ai wancan tana mata kaza ba za ta tunanin yanzu haƙƙi ne wajibi a kanta ita ta sauke ba ita ma waccan wajibi ne ta sauke nata in ba ta sauke nata ba Allah ba zai tambaye ki dan me ita ba ta sauke ba amma ke in ba ki sauke ba za a tambaye ki dan me baki sauke naki ba mun gane karatun sabili da haka a wannan hali da muke ciki kowa ya kokarin sauke haƙƙin wani da yake kan shi shine kawai abin da zaki ki tsira amma in ba haka ba to lalle ilalla eh, kin bi doguwar hanya zan mu karanta hadisi guda hadisin abdullahi dan umar yake cewa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma zala jibrilu yusini birjar mala'ika jibrilu bai gushe yana mun wasici da makwabci ba makwabci fa ka kula da makwabcinka ka yi kaza da makwabci hatta zanantu annahu sayuwarrifuni sayuwarrifuhu har sai da ne zaton cewa mala'ika jibrilu zai sanya makwabci na daga cikin magada zai sanya makwabci daga cikin magada wai ki san cewar makwabta suna da haƙƙi makwabtanki suna da haƙƙi a kanki kun bai nan da kyau al'amarin ba al'amari ne na wasa ba al'amari ne da mutum kowa zai ji a jikinsa ki yi ƙoƙarin ya za a kiga kin sauke haƙoƙin da ke kanki amma malam sai ki ga kwata-kwata makwabtanta ba su da komai wata tana can wani wuri kawai ita take jin me ke faruwa makwabtanki suna da haƙƙi a kanki sawa'un sun yi miki biyayya ko Allah ta'ala ya ginda ya shar'an da sun miki biyayya eh bai shar'anta ba tsoraka yanzu naki shine ki cire wajibin da ke kanki nasu kuma ki roki Allah ta'ala ya taimaka su sauke ranar alkiyama dai ba za a ce baki sauke wajibinsu da ke kanki ba shikenan amma irin gaba da ke faruwa tsakanin mata tsakanin kaza ya kamata a ce karatuttukan da ake yi sun magance waɗannan al'amura karatuttuka sun magance har ya kai 'ya'yan wannan ɗaki fa ba sa shiga wannan ɗaki ana samu muna samun koke-koke irin waɗannan masu tarin yawa 'ya'yan wannan ɗaki ba sa shiga wannan ɗaki watakila fa mai gidansu ɗaya kun bayyace wannan da kyau Allah ta ya sauke sai haƙi na takwas shine a sahibu biljambi wane ne a sahibu biljambi shi ma yana da haƙi a kanki shine Abdullahi dan Abbas ya fassara da cewa shine ar-rafiqu fi safar abokin tafiya abokin tafiya shi ma yana da haƙi a kanki wai abokin tafiya eh kun yi shiru wanda yake ku haɗu a garejin mota za ku tafi yana da haƙƙi a kanki balle kuma wanda kuka haɗu a gida ɗake cewa ai zaman bariki haɗuwar bariki ce to haɗuwar mota ma akwai haƙƙi ne a sahibu biljambi abokinki da ke kusa kun ga anan sai Allah ta'ala ya tabbatarwa da wanda kuka haɗu a mota da sunan mai su'uba as-sahibu bil jambi amma ji ga shi'a suna ɗiban wasu sai ai wani ba sahabin manzon Allah bane ai bai zauna tare da shi ba su dinga kawo sharuɗa na zama sahabi bayan Allah ta'ala ya ce wanda kuka hada a mota ma Allah ta'ala ya kira da sunan me as-sahib wa sahibu bil jambi shi ma yana da haƙƙi akan ki zaki daga murya kusa da shi eh zaki ci abinci yana gani baki ce mai bismillah ba akwai haƙoƙi da yawa da zaki bashi waya ki makare take da kuɗi ya fara magana da wata ko ta fara magana da wata sai credit ɗinta ya ƙare gashi kuma yanzu ina ta samu kaci ga waya ki kuma makara take makare take da kuɗi ya za a yi kun yi shiru ita kuma an bata daman ba za ta yi bune kamar ta buɗe rediyo ba a daidai iya bukata liyun fi sa'atin min sa'ati wannan ayar za ta taimaka miki wurin sauke dukkan waɗannan haƙoƙin liyun fi kizu sa'atin min sa'ati duk ma abocin iko kowa ya ciyar gwargwadon ikonsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah duk wanda aka kundata mashi arzikinsa ba wai zai ce shi ba zai yi bane fa falyunfiq mimma atahu Allah shi ma ya ciyar gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi wannan shi ne abin da ake yi sai mutum na nawa e na tara shi ne ibn sabi matafi kenan Allah ta'ala kuma yake cewa atal mal ala hubbihi zawal qurba wal yatama wal masakina wa ibn sabi da matafi kun gano wannan da ke ko matafi ba a cikin waɗanda za a bai ma humusi na ganima sunan shi ya fito da Allah ta'ala ce wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil saboda matafi yana cikin waɗanda za a taimakawa yana cikin waɗanda ake bai mazaka ma'ana tafiya wani yanki ce na azaba tafiya yanki ne na azaba mutum ba zai sani ba sai ya je inda yake bako ne babu wanda ya sani a garin yaga kowa yana walwala amma shi kuma fa ya tsaya cik kama falwaya Allah ta'ala ya sauki kar ku ji cewa yanzu akwai zamani na credit ma'ana tana da ATM card tana da waye tana da waye sai a je bankunan gaba ɗaya babu service zai iya yiwuwa ko ba zai iya yiwuwa ba ko a je ko ta shiga banki za ta withdraw tana ana tana cike tela din a ce babu service kin ko san banki in babu service ba za su baki ba amma za su karɓi kuɗinki ki za su karɓa in an kawo sabis sai su sa amma in kin zo karɓa za a ce babu sabis ko ba ka yake ba in dai banki ne haka suke saboda ka babu wani tunani da zaki iya kawo cewa ya ɗauke hukuncin ibnu sabil matafi yana buƙatar taimako yana buƙatar agaji din da cewar akwai 'yan damfara a ciki wanda suka mai da abun kasuwanci business center wannan ba zai sa isoke ke hukuncin ba me zai hana daga nan masallacin malam shafi'u hafizahullah yake ce ya ce mana zai je suleja me mai sauki sai mu cire kudin mota na suleja a ce wane hau mashin ka kai shi garejin suleja kudin suleja daga nan naira 450 misali gashi ga naira 450 ga naira 200 ka sa aljihunka ga abinci tun anan ya ci abincinsa a goya shi a mashin a je a sashi a mota sileja a ba direba kudin sileja kun gane wannan da ke ko ma'ana kar ku bari wasu gurɓatattu su hana maka aikin alkhairinka sai wa kenan yanzu sai na goma wane ne na goma wa ma malakat aimanukum da kuma dukkan abin da hannun damanku ya mallaka bayi da suke a hannunku su ma suna da haƙƙi a kanku bayi da suke a hannunku suna da haƙƙi a kanku su bayi ne ku ‘ya'ya ne kuka mallake su suna da haƙƙi a kanku to ina ga ‘ya'ya ne su ‘ya'ya ne ku ‘ya'ya ne kun ɗauke su ne a matsayin ‘yan aiki su kuma ba kun yi shiru kuma kuna da yan aiki a gidajen akwai mai yan aiki biyu akwai mai wacce take tana da ma'aikata uku tana da kaza tana da kaza ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu ga dukkan wanda kika mallaka cin shi da tufatarwar shi yana kanki wa la yukallafu min al'amali illa ma yutiq ba za a dora mashi aiki ba sai abin da zai iya a hadisin musulun ba za a ɗora mishi aiki ba sai abin da zai iya wannan fa bawa ne kika mallaka ina a ce 'yar aiki an turo mata wanke-wanke an turo mata wanke kayan yara an turo mata shara an turo mata kaza an za ta kai nika za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza haka ke ko ba haka ke ba saboda Allah wannan musulunci ne wannan ba musulunci ba ne yar aikinki tana da haƙƙi a kanki ba wa kawai kin ɗauko ta ne shi ke nan hatta ma wajen girki abinci a ce nata daban naki daban manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ba da hadisin bukhari yake cewa idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi idan ɗayan ku yan aikin su ya kawo mishi abinci fa in lam yajlisu ma'ahu har idan bai iya zaunar da shi sun ci tare ba kin kosan yar aikinki ki zaunar da ita ku ci tare kin san yanzu kin karya lagon girman kai kin karya karfin shedan inda dai batun ya sa miki rigar girman kai ne to kan anan kin karya shedan babu wata riga ta girman kai da zai iya sa miki domin yar aikin ki kin zaunar da ita kun ci abinci tare ce duniyar to har idan ba za ki iya wannan ba falyunawilhu luqmatan to ya dan bashi lauma guda au luqmataini ko loma biyu a cikin wannan abincin kin ga dai yanzu akwai hikimomi da yawa hikima ta farko dai abin da aka ka ana bude shi yana tiriri kanshin nan yana dukanki sai zama yar aikin ki ce ta fara ci kaza bangaren fuffuke daban bangaren gadon baya daban cinyoyinta daban yar aikin ki ce ta fara ci tana ɗauka sai ta ɗauki cinya guda to menene aibu a ciki to tambaya anan abin da ta bari bai fi yawa ba ɗaya kenan hikima ta biyu yanzu akwai magana girman kai hikima ta uku yanzu kina jin za a iya hada baki da ita a bata wani magani ta zuba muke abinci eh ba zai yiwu ba domin tare kuke ci tare kuke ci to amma malam sai kiga yadda ake mu'amala da yan aiki yana bukatar gyara kun yi shiru haka ne ko ba gaba ne kar ku manta wancan fa bawa ne ke kuma ya ce ita kuma wannan ke ya ce ita ya ce amma Allah ta'ala ya sanya tana da haƙƙi a kanki saboda haka haƙƙinta sai Allah ta'ala ya tambaye ki yana daga cikin haƙƙin da muke karantar da ita addini eh sai ki ga za a je islamiyya ita ban da ita bayan ta kammala shara ta duk ayyukanta ta kammala a'a ita ba za ta karatu ba ko da wani ne fa ya zo gidan yana biyawa wanda yake ni ban goyi bayan wannan ba ku tura yaranku makarantun boko amma wai makarantun addini wai ku kira malami gida idan ga biya ma yaran ku wannan bai yi ba ina haka ne mai zai hana ku kira wani ya dinga musu karatun bokon ba dai turanci ba ne dinga musu masu ɗan da turancin a gidansu gane kawai me yasa ba wannan amma sai karatun addini ne za a ce an ɗauko malami an ajiye shi a gida wai yana musu karatu kiji ji na boko kuma hallesin ake biyo baya da shi amma islamiyya ma da za a bayar yaro je karatun addini ta zama bala'i to wannan karatun da za a sai a ce banda aiki ita aiki take yi tana so za ta je ta karatu sai a ce ba ta je ta ɗora tukunyar miya ba haƙƙinta ne fa ki fahimtar da ita addini to ke yanzu ma ina ne laifa a ce ta sanadiyar ki ne ta zo birni tana zuwa abin da ta gane shine addini man yuridullahu bihi khairu yufatu fi din Allah ta'ala ya fahimtar da mutum addini ta hanyar ki ya fi dubin dubatan abin da ki bashi abin da za a baki na duniyar nan ta sanadiyar ki Allah ta'ala ya fahimtar da mutum addini mun gano wannan da kyau kun ga waɗannan al'amurra ne da yake dole ne mu tashi tsaye mu magana a kansu haƙoƙi guda goma ɗin wajibi ne a kaina a kanki a kanmu a kansu a kanmu mu duka kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya sauki na sha maimaitawa mu ba ana yi ne da wani ba ban da wani da ke ake yi ki ji da ke ake yi kada ki ji da wata ake yi ake ban da ke kun gane wannan ki ji da ke ake yi in ji da ni ake yi waɗannan al'amurra guda goma ina ne mutum yake da tawaya a cikinsu daga yanzu na sai maza ya ciki wanne ne ma shi da bai ɗauka haƙƙi ba ne kwata-kwata kin ga yanzu sabon shafi kinin zai buɗe haƙoƙi ne guda goma wannan ayar ta haɗa su a cikin haƙƙin fa har da 'yar aikinki a gida tunda idan bawa ya shiga ina ga 'yar aiki kun gane wannan da kyau ki karantar da ita ta gane addini ta gane tsafta wasu ya ce to ai idan tana tsafta tana kwalliya wai za ta kwace miki miji ta sanadiyar yanzu ba tarbiyyar ki ce fa sama da a ce an auro miki wata wacce baki san da ita ba haka ne ko ba haka bane a auro miki wata wacce baki san daga ina take ba amma wannan sai kika tarbiyyantar da ita sai kika karantar da ita sai kike mata guda tarbiyyar ki ce So daga duk wani abu da ta tashi da a wurin ki ta koya me ya a ciki eh ta ai auro wacce ba a sani ba shike yana ga ciki salbiya ɗin shi waɗannan al'amura kawai tana jin cewar duk ɗaya ake Mata shi kike mata shi take amma yanzu wannan eh matar shi ce matar shi ce amma kina da fadla a kanta kin karantar da ita kin tarbiyyantar da ita kin ladabtar da ita kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ta ban dai kun ce abin ba Allah ta'ala ya rufe ayar da cewar inna Allah lalle Allah ta'ala la yuhibbu baya san man kana duk wanda ya kasance man siga ce daga siyagul umum kaza ka man ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a inna Allah la yuhibbu man duk wanda ya kasance muhtalan mai yawan jiji da kai mai yawan girman kai Allah baya son shi fahuran mai yawan alfahari wai fa mutum ne yake alfahari wanda yake sai ka rasa ta wanda dalili yake alfahari abin fa da aka halicce shi da shi da ya bata sai da aka je aka yi wanka sannan kuma ya zo yake alfahari ana fata mun gano wannan Allah ta'ala ya ba san dukkan mai alfahari ba san dukkan mutumin da yake mai jiji da kai haka Allah ta'ala ya rufe wannan ayar mai tana albarka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya albarkace mu da duk abin da muka ci a waɗannan karatuttuka guda takwas da suka gabata a wannan wata mai albarka wata Ramadan abin da muka kurakurai a cikin su muna roƙon Allah ta'ala shi yafi mana muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mu a kai ya ɗauki rayuwar mu a kan shi ranar alkiyama mu tashi ƙarƙashin tutar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan haɗuwa da muka yi ya zama ita ce farko ba ita ce ƙarshe ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar mu ya albarkaci rayuwar mu da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu malaman da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala shi yafe musu wanda suke da rai Allah ta'ala ya tabbatar da su akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna ma juna addu'a ta alkhairi ina muku addu'a da fatan Allah ta'ala ya albarkace ku Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarku Allah ta'ala ya albarkaci ilimin mu baki daya da zuriyar mu da malaman mu baki dayan su Allah ta'ala ya albarkace su da izinin Allah ta'ala dai na san wannan tafsiri bana aka fara kenan kuma ina fatan asabar da lahadi dai ina fatan bai zama da tsauri ba ina fata mun gane wannan da fatan Allah ta'ala ya haɗa mu a gidan rahama idan kuma Allah ta'ala ya kaddari da tsawon rayuwa Allah ta'ala ya haɗa mu na baɗin baɗe da haka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine daidai gwargwadon abin da zan ce malamai masu rubuta tafsirin ani lemini wa ani shimali izin kun gane wannan da ke ko sabili da haka wa akhiri da awana bi tawfiqi rabbina an alhamdulillahi allazi wahdahu ala ɗalibi da ke nan a ga mara shafi'u limamin wannan masallaci za mu ware shi da addu'a ta musamman a matsayin shi na limamin wannan masallaci Allah ta'ala ya albarkace shi albarkace zuriyarsa kun fahimci wannan da ke ko limami ne na wannan masallaci sannan kuma akwai wata bushara da za ta biyo baya kaɗan bayan mun yi magana da shi da izinin Allah maɗaukakin sarki. ala ya ce nasu malami ne zama wa khatamuhu misk a kira ta alkisa'i ai muka ban muna abin da za mu faɗa ba <laughs>